بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسألة وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة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 barkamu da wannan yammaci barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan zulqa'ida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma yinin da ya zo daidai da 18 ko ga watan 11 miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin al-tafatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shehun musulunci abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana 728 kimanin shekara 700 yanzu kenan kuma wannan majalisin ne majalisinmu na nawa a wannan littafin na goma sha biyar a jerin gwanon majalisanmu kuma na hamsin da tara idan ba manta ba malam ya fara magana akan menene ibada kuma bisa dukkan alamu malam yana mana tafsirin faɗar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa ya ubangiji kuma kai kadai muke neman taimakonka waɗannan kalmomi guda biyu muke bauta maka muke neman taimakonka ibnu taymiya yace bauta wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai wancan satin mun ji bayanin da ibnu taymiya yayi mana abin akan abin da ya shafi bauta da rukunnanta kafin abu ya zama bauta ga Allah yana da rukunnai babu shakka sai an samu waɗannan rukunnai ne abin nan zai zama bauta ga Allah sai an samu soyayya ta koli sai kuma an samu kaskantar da kai da miƙa wuya ga ubangiji kaskantarwa ta koli idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunnan nan ko aka rasa su duka biyun to abin da mutum yake yi ba za a kira shi ibada ba ko da kuwa hoton abin ya yi kama da hoton ibada ko da mutum zai yi sallah a zahiri ga ta nan da tsayuwa da ruku'u da sujjada da karatun qur'ani da tasbihi da komai idan ya kasance babu soyayya ta koli ga Allah a cikinta babu kaskantar da kai ga Allah a cikin wannan sallar to ba sunanta ibada ba sunanta motsa jiki saboda haka ya yi maganar wannan bangare na iyaka na abudu yace wannan hakki ne na ubangiji shi kadai ba dan ubangiji zai amfana da wannan ba ubangiji baya buƙatar komai a gurin bayansa ba wani abin da ubangiji zai buƙata a wajen mu mu da muke da buƙata bal cikakkiyar buƙata ba zuwa ga ubangiji sai dan kasancewar wannan abun ubangiji ya yarda da shi kuma ya ba da umarnin a yi shi kuma yana son abun shi yasa ya zama nashi sai bangare na biyu shine bangaren wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonka wannan kuma bangare haƙƙi ne na bawa shi kuma shine abin da ibnu taymiya yake gaya mana ko zai ci gaba da gaya mana a wannan darasi da kuma darussan da za su zo nan gaba ibn taymiya yace wa tawakkul wal isti'anatu lil 'abd dogaro ga Allah da neman taimakon ubangiji wannan hakki ne ga bawa لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة domin dogaro ga Allah da neman taimako wajen Allah ita ce hanya guda ɗaya tilo tak da bawa zai bi ita ce igiyar da bawa zai rike ya samu biyan bukatarsa a ƙarƙashin wannan bautar da zai yi wa Allah babu yadda za a yi ka iya samun damar bauta wa Allah ba tare da ubangiji ya taimaka maka akan bautar ba ba za ka iya zama mumini ba in ba dan taimakon ubangiji ba ba za ka iya shiryuwa ba in ba dan ubangiji ya so ka shiryu ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka shiriya daga Allah take shi yake ganin dama ya ba da bada ita ga wanda ya so haka nan dukkanin abin da za ka yi ka gabatar da shi na ibada ba dan ubangiji ya so ka da shi ba ba za ka iya yi ba don haka kana buƙatar ya taimaka maka ya baka iko ya baka dama ya baka gamdakatar domin ka yi wannan ibada din da yake so saboda haka neman taimako wannan daga ɓangaren ka yake kasancewar shine hanya kadai guda ɗaya kadai wace ta hanyar take za ka iya samun bautar ubangiji ka iya samun cimma bukatarka sai ta zama wannan shine bangaren ka saura kaga iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wannan bangare iyaka na abudu bangaren ubangiji ne wa iyaka na sa'i kuma bangaren ka ne kai bawa ka nemi ubangiji ya taimaka maka domin ka cimma bukatarka ka hakan kai cimma ruwa cikin abin da kake yi na bauta masa malam yace kad du'a wal mas'ala wato alisti'ana neman taimakon ubangiji neman agazawa da tallafawa daga Allah daidai take da addu'a daidai take da roƙo kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka aljanna kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya raba ka da fadawa cikin wuta kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ko ya baka dukiya ko ya baka 'ya'ya ko ya raba ka da mugaye dukkan waɗannan dukkan wannan addu'a ce roƙo ne ta bangaren ka wanda kake fatan ubangiji ya saurare ka ya biya maka ka. almas'ala ka roƙe shi ya baka abin da baka da shi to saboda ka alisti ana ɗaya take da almas'ala ta ɗaya take da addu'a wal mas'ala wa qad rawa at-tabarani fi kitab ad-du'a al-imam at-tabarani Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abbabarani tabarani ɗaya daga cikin malaman hadisi na musulunci wanda yake da littattafai manya-manya wanda suka kunshi hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da al-mu'jam al-kabir yana da al-mu'jam al-awsat yana da al-mu'jam al-saghir sannan yana da kitabud du'a da wasu kuma littattafai banda waɗannan wannan malami ya ruwaito a cikin littafin nashi da ake kira kitabud du'a عن النبي صلى الله عليه وسلم ده سلسلة تزوى النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي يقول الله عز وجل ما أيك أبيدي ينا شوى يا ابن ادم انما هي اربع يا كتب آدم ابو بوا هدني كتل واحدة ابو أبو نفرقونا ولي وواحدة لك ابو أبو ابو نبي ناكني وتدينا ولي دينا كني wa wahidatun bayni wa bainaka daya kuma tsakanina da kai wa wahidatun bainaka wa bainal khalqi daya kuma tsakaninka da halittuna fa amma lati hiya li amma abin da yake nawa cikin hudu din nan ta abudu ni la tushriku bi shay'a shine ka bauta mun kada ka hada wani abu da ni cikin bauta wannan hakki na ne ni kadai wa amma lati hiya laka fa amaluka ujadika bihi ahwaju ahwaju ma takunu ilayka amma abin da yake naka ne hakkin ka ne shine idan kayi bautar nan in sakan ka maka a cikin abin da kai na aikin ka a lokacin da kafi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga aikin naka shine ranar gobe kiyama lokacin da kowa yake bukatar aikinsa ko mun kankantar sa a sa masa a cikin sikeli wala Allah wannan zai zama dalilin da zai sa sikelin sa yayi nauyi ya rinjaye ayyukan sa sikelin sa na lada yayi nauyi ya rinjaye sikelin sa na ayyukan da suke na laifi to a wannan lokaci zan sakanka maka bisa ga wannan ayyuka da kai man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan ta ta wasu malamai suka ce wannan ayar ita ce fi kowace aya ban tsoro fi kowace aya ban tsoro a cikin alqur'ani a ce dukkan irin aikin da kai komin kankanta sa ko da kamar kwayar komayya ne abu mafi kankanta a wancan lokaci da larabawa suke misali da shi ko da tamkarta ne to sai ka gan shi lalle wannan da ban tsoro wa amma lati baini wa bainak ɗaya kuma wanda take tsakanina da kai fa minka du'a wa alayya ijaba kai ta bangaren ka addu'a za ta fito ni kuma ta bangare na amsa addu'ar za ta fito wa amma na bainaka wa bain khalqi wacce kuma take tsakanina da tsakaninka da halitta ta fa'ti ila an-nas ma tuhibbu an yatuka ilayk fa'ti ila an yatuhu ilayk kai wa mutane abinda kake son su ma su yi maka wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni hadisi ne mai rauni malaman hadisi sun ainihin raunana shi a cikin safai akwai kamar ibn rabi wanda yana da rauni kuma sannan mudallisi ne shi yasa albani ya ambaci wannan hadisi a cikin silsilar ta al-hadithu dhaifa idan muka dubi abubuwan da hadisin ya kunsa za mu ga wasu daga cikin abubuwan ko mu ce duka abubuwan sun zo a wasu ɗaiɗaikun hadisai sahihai kamar abin da ya shafi haƙƙin ubangiji akan bawa shine ya bauta masa kare hada komai da shi haƙƙin bawa akan ubangiji shine ubangiji ya sakanka masa akan wannan aikin da ya rabautar Allah wanda ya tabbata a cikin hadisin da ya gabata cikin wannan karatu wannan littafi hadisin Mu'az ibn Jabal atajri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam har zuwa ƙarshen hadisin kun ga wannan ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zantar da mu cewa haƙƙin Allah ne akan mu mu bauta wa Allah shi kadai kada mu hada wani da Allah cikin bautarsa wannan haƙƙin Allah ne akan kowane mutum kowane bawa sannan kuma ya labarta mana cewa haƙƙin bawa ko kuma haƙƙin bawa da yake ga ubangiji shine ubangiji ya sakanka masa akan bautar da zai yi mun yi dogon bayani akan wannan hadisi da abin da ya rataye da shi sannan abin da ya shafi abin da ya shafi haƙƙin da yake tsakaninka da ubangijinka wato abin da ya shafi addu'a shi kuma ya amsa maka ka yi addu'a shi kuma ya amsa maka idan muka ga hadisin ubadat ibn sabit da hadisin ya'la ibn umayya hadisin falalar fatiha za mu ga lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake gaya masa abin da ubangiji ya faɗa dangane da bawa lokacin da yake karanta fatiha a ciki a cikin hadisin yake cewa idan bawa ya ce اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وهذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل wato lokacin da bawa ya daga muryarsa cikin cikin sallah yake addu'a cikin karatun fatiha din dinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shirya da mu tafarki madaidaici tafarkin da yake miƙe totar babu kwane-kwane a cikinsa shine tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su ne annabawa da salihai da siddiƙai da mutanen kirki da suka gabace mu tafarkin da suka bi ka shiryar da ni wannan tafarkin ba tafarkin waɗanda kai musu hushi ba su ne yahudawa ko kuma dukkan waɗanda suka yi kama da yahudawa waɗanda za su san gaskiya amma su take ta wala da ba kuma batattu ba su ne waɗanda suka yi ibada bisa jahilci suka yi ibada ba a kan ilimi ba ubangiji ka kawar da mu ta farkin waɗannan sinfofin mutane guda biyu waɗanda kai musu fushi saboda aiki da barin aiki da ilimin su da wanda kai musu fushi saboda aiki da jahilci wannan addu'a ce bawa yake nanata ta yake maimaita ta kullum a cikin sallolinsa biyar da kuma sallolinsa na nafila ubangiji ya ce wannan tsakanina ne da bawa na. wannan mun raba tsaka mun raba ni da shi ne hada baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al saboda ka bawa na yana da abin da ya roka abin da ya roka zai samu abin da ya ce yi masa ni kuma zan yi masa haka nan karshen hadisin fati ila nasi ma tuhibbu an yasuka an yatuhu ilayk wannan ma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban na cewa ka yi wa mutane abin da kake so su yi maka ka yi musu mu'amala kamar yadda kake so su ma su yi maka mu'amala ka so musu alkhairi irin abin da kake so wa kanka wannan duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to saboda haka wannan hadisi a dunkule da wannan siyagar da wannan sigar bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba saboda raunin da ya samu cikin salsalarsa amma ma'anoninsa sun zo a hadisai daban-daban waɗanda za su iya zama makwafi madadin wannan hadisi din malam ya ci gaba da cewa kaunu hada wa kaunu hada lirabbi wa hada lil'abd huwa bi tibari ta'alluq mahabbati war-ridha ibtida'an فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن عند التوكل في من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حدود الدنيا وهو غلط فمن بل التوكل في الأمور الدينية أعظم وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة وهي ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك باطله أرجه منها كالواجبات ما ya يأتي وكون هذا للرد وهذا للعبد هو lil'abdi huwa bi'tibari ta'alluq al kasancewar an kasa abubuwan biyu aka ce wannan na Allah wannan kuma kaso ne na bawa aka ce ibada ta ubangiji ce isti'ana neman taimako kuma da addu'a da neman Allah ya tallafa ya agaza wannan kuma kaso ne na bawa ibnu taymiya ce to wannan rabo wannan kaso an gina shi ne duba da la'akari da soyayya da kuma yarda soyayyar bawa da abin da yardar bawa ga abin da kuma soyayya ta ubangiji da yardarsa ga abin a lokacin da kake bauta kake sallah misali kana yi ne domin ka samu wani abu a wajen ubangiji a dalilin sallar nan kana yin sallah domin ubangiji ya yarda da kai ya amince da kai ya so ka a dalilin haka kake sallah domin ka samu gidan aljanna gidan aljanna gida ne da ubangiji yake ajiye masoyansa waɗanda suke son shi shi ma yake son su wannan makasudin shi yasa kake son sallar inda ubangiji ya canza maka ya musanya maka wannan sallar da wata ibada daban to zuciyarka da soyayyarka za ta koma kan wannan ibada da ubangiji ya musanya maka da ita za ka bar waccan za mu ga a cikin musulunci akwai yadda ubangiji ya shar'anta wasu abubuwa daga baya aka sake musu kwaskwarima aka sake gyara su aka canza su da aka canza su zukatan bayan Allah a lokacin sai suka bar wancan suka koma zuwa ga canjin da ubangiji ya saba musu za mu ga cewa a farkon musulunci ana kallon baitul maqdis lokacin da ake sallah wato maimakon a kalli ka'aba sai a kalli baitul maqdis ubangiji daga baya ya canza wannan fallara ta fallu ga wajhika fi samai falan wanda yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ubangiji ya canza mutane ya canza musu alqibla daga kallon baitul maqdis suka koma kallon ainihin ɗakin Allah mai girma to kaga daga nan zuciyarsu sai ta tashi ta koma can sai suka ji gamsuwa da yarda da abin da ubangiji ya yi musu na canji haka nan dukkanin wata ibadar da da ake yin ta ubangiji ya canza ta za mu ga zukata sun ta'allaka da wannan canjin da aka samu ashe ita ibada ana san wannan dan zamantowar ta wasila ce tsari ne da zai kai ka ga yarda Allah ba wai dan karan kansa ba dauna ubangiji bar shar'anta baka wannan ba za ka yi shi ba kuma ba za ka ji kana kai shi ba shi yasa ba ma son bid'a duk kyalkyalinta duk kwalliyar da aka yi mata saboda me saboda Allah bai samu ba duk yadda za ka kai ga koda bid'a ka sa mata wata falala duk wannan ba zai sa zuciyar mu'minai masoya Allah da manzon su fito ta ba amma da Allah ne ya ce ba mu yi, kaga babu wanda isa kuma ya ce muke abun muke shi A shi kaga muna san dukkan wani abin da aka ce sunansa ibada domin mun yarda cewa wannan zai kai mu ga yarda Allah domin mun yarda da cewa wannan shine zai sa Allah ya so mu idan har babu wannan kudirin a zuci ba zai sa mu so abin ba to shi yasa ubangiji a afwan ibnu taymiya yake cewa an kasa ibada aka ce haƙƙin ubangiji ne sannan neman taimako akan wannan ibada din kuma haƙƙi ne na bawa ya nema wajen ubangiji ya bashi tallafi domin abin da yake cikin dukkan waɗannan abubuwan aikin ibadar da kuma abin da za a samu na neman yarda Allah da soyayya yace fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iman lahu domin bawa a karan farko yana san kuma yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi mula'iman lahu abin da yake ga ya dace da shi ma'ana abin da yake da yaƙinin cewa akwai amfani a ciki kuma akwai maslaha duk wanda kaga yana fita kasuwa da sassafe cikin tsananin sanyi ko ana tsananin ruwan sama ko tsananin hazo ko tsananin guguwa ko tsananin zafin rana ba wai sha'awar kasuwar a karan kanta yake kai shi ba sai dan abin da zai samu a gurin inda a ce zai je sha rana ne ya dawo ya je sha rana ya dawo zai daina zuwa amma kasancewar zai samu wani abin da ransa yake so wannan ita ce gaya ta ce manufarsa ta koli to zai haƙura da dukkan wancan abu zai je yana son kasuwar sai je in bai fita kasuwa ba zai dinga jin wani kunci a zuciyarsa ya dinga jin wata damuwa yau bai san irin wainar da aka toya a kasuwar nan ba ba wai saboda mahallin ba ba dai saboda gurin yana da wataki a ai tabbas ba gidan da yake inda yake kwana ya fi inda yake zuwa kasuwancin kyau amma sai ya ji zuciyarsa ta ta'allaka da kasuwar saboda abin da zai samu a gurin mutumin da kaga yana kiwon dabbobi yana tashi cikin yana tashi da sassafe ya duba lafiyar su ya ba su ainihin abinci idan suka fita kiwo ya ga wata bata dawo ba cikin dabbobin nan zai tafi neman ta idan ya ga wata ba ta da lafiya zai kokarin ya kai ta ga likita ya duba ta ba wai yana yi bane saboda kawai kawai ya ga yana da dabba saboda abin da zai samu ta karkashin wannan dabbar abin da zai mora ta karkashin wannan kiwon na dukiya da abin da yake bukata na nama ko nono ko wani abu mai zama da haka Ka kaga wannan wasila din ya ji yana son ta ne saboda abin da za ta haifar masa nan gaba shi yasa ya ji yana son wannan wasila ba ka ga ba ka ga mutum mai hankali yana yin wani abu ba wanda a zahirinsa da wahala face domin yana yin sa ne domin yana tunanin nan gaba akwai abin da zai samu karkashin wannan aikin kaga mutum ya zo ya sanya kajin shi gaba ya yi tagumi yana kallon su tun safe in ya fito ya shiga gonar kajinsa ba inda yake zuwa tsakar dare zai tashi karfe biyu in ya tashi je duba kajinsa lafiya suke ko kuwa basassarar kaji ta fara kama a banza ba zai yi haka ba sai yana ganin cewa akwai abin da zai samu ta hanyar kajin nan haka dukkan motsin tashi wato faɗi tashin bawa faɗi tashin ɗan adam mai hankali yana yin sa ne saboda abin da zai samu ta karkashin wannan aiki domin akwai yarda da soyayya da zai ta a ƙarshe wannan shi yake sa yake yi to shi yasa ibnu tayyiba ce fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iban lahu yana san yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi ma'anar ya dace da shi abin da zai samu maslaha zai samu amfani ta karkashinsa don haka bawa yana bauta wa Allah yana sallah yana azumi yana zakka yana fita jihadi domin a karkashin wannan ya san zai samu yarda Allah a karkashin wannan ya san zai samu wato gidan aljanna da ubangiji ya tanadar wa mutanen kirki shi ya sabu yake yin wannan faɗi tashi wallahu ta'ala yuhibbu wa yarda ma huwa الغاية ما هو الغاية ما هو الغاية المقصودة في رضاه في رضاه وبنجي ينا سم ينا كما يرداد أبندا الغاية المقصودة في رضاه abinda دزا za دومين yi shi domin ka samu yarda Allah Ubangiji yana son wannan abin duk abinda Ubangiji ya ka yi domin a ƙarƙashin sa zaka samu yardarsa to Ubangiji yana son wannan abu shi yasa Ubangiji yake son sallah yake son azumi yake son ayyukan da'a yake son masu tuba yake son masu tsarkaka duk yana yin wannan domin a cikin wannan akwai abin da yake yardarsa jalla wa'ala wa yuhibbu alwasilata tab'an lidhalika an ta wa hubbuhu amma abin da yake ya fi dacewa wa yuhibbu alwasilata tab'an lidhalika ubangiji yana san wasilar da za ta kai ka ga wannan yardar tashi domin a ƙarƙashin abun akwai yardarsa akwai soyayyarsa wa illa kadan ba haka ba kuwa fa kullu ma'murin bihi ba man fa manfa'atuhu aidatun 'ala al-'abd duk abin da ubangiji ya umarni da shi duk abin da yace kai ko yace ka bari to kai ne za ka ci moriyar wannan aikin ubangiji ba shi zai ci moriyarsa ba wa kullu zalika yuhibbuhu Allah wa yarda ubangiji ya yana san abun ya yarda da shi duk da cewa ba shi ne zai mu ci moriyar abin ba kai zaka ci moriyar abin to kasancewar abin da zai sa ka yi ko ka bari akwai yardarsa a ciki akwai amincewarsa a ciki sai yasa yake son shi shi yasa ya yarda da abin an gane ku saboda haka ubangiji baya bukatar komai daga daga wajen mu baya bukatar wata wata ibada mu abinda kawai yake bukata shine mu yi abinda za mu samu yardarsa wa ala hada fallazi dhanna أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يؤذن به إلا حظوظ الدنيا إلا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم ibn tabiya ce to a bisa ga wannan bayani da wanda dukkan wasu waɗanda suka buɗe kunnen suna sauraron abin da nake faɗa za su saurari za su gane nufi to bisa ga haka dukkan wanda ya yi tsammani ya yi zaton cewa shi tawakkali wani mataki ne na gama gari yana daga cikin matakai na gama gari wato bayan Allah na kwarai suna kakkaɓe tawakkali daga zuciyarsu akwai waɗanda saboda rika a cikin harkar sufanci suka rika zaton cewa tawakkali wannan na gama gari ne amma in mutum ya rika baya buƙatar tawakkali to wannan shi abin da ibn taymiya yake so ya gyara irin wannan aqida ba aqida ce kyakkyawa ba ba aqida ce da aka gina ta akan kyakkyawar fahimta ba su suna cewa shi mai tawakkali wanda tawakkali din nan ya kunshi al-isti'anatu billah neman taimakon Allah to wannan ya manta cewa ubangiji ya gama kaddara abubuwa ya rubuta su shi yasa har yake neman wani abu a ƙarƙashin tawakkalinsa suka ce kuma kaga wannan yana zama wato gibi ga aƙidar mutum khalal fi aqidati ya dinga zaton cewa akwai wani abin da nan gaba ubangiji zai iya bashi saboda addu'arsa saboda roƙonsa saboda tawakkalinsa suna ganin tawakkali wani abu ne da ake neman wani tarkace ko jin daɗin duniya da shi ba wai abin da ya shafi addini ba ibn taymiya ce to wannan duk kuskure ne tawakkali neman ubangiji ya taimaka maka akan ibadar da kake yi akan abin da zaka samu yardarsa wannan shine mafi girman abin da ma za a kira shi tawakkali ko menene kake yi ka nemi ubangiji ya yarda da kai cikin wannan abu ka yi fatan ya dora ka akan hanyar da za ta kai ka ga samun yardarsa wannan shine babban abin da ake nema a karkashin tawakkali shi to kaga ashe kenan a ce tawakkali wani abu ne da ake neman hazzi na duniya da shi wani rabo na duniya yace wannan kuskure ne ba a san me ake nufi da tawakkali ba yace wa huwa ghalatun bal at-tawakkul fil umur ad-diniyyati a'zam a cikin al'amuran mu na addini tawakkalin da muke yi shi yafi girma muna tawakkali cikin ibada domin abinda muke nema ubangiji ya taimaka mana mu yi ibadar nan kamar yadda yake so kaga wannan tawakkali ne to kaga kuma wannan shi yafi girma ibada ta kunshi ta kunshi aqida har zuwa mafi garancin abinda ubangiji ya dora wa bawa kaga duk waɗannan abubuwa kuma da ya dora masa akwai yardarsa a ciki akwai amincewarsa da soyayyarsa a ciki mu yi tawakkali dan mu cimma wannan manufa kaga yana daga cikin manya manyan abubuwa to yaya za a zo a ce kuma tawakkali wata aƙida ce ta gama gari malam ya ci gaba da cewa wa aidan fattawakkulu min al-umuri diniya ya ce fal umuri diniya amma abin da yake cikin fatawa kuma abin nan abin da yake cikin fatawa na na shi ibn tamiya shi ya fi dacewa da da siyakin wannan wannan guri shine وأيضا فالتوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها توكلي yana daga cikin al'amura na addini wanda wajibi ko mustahabbi ba zai tabbata ba ba zai cika ba sai da shi abinda kuma dukkan wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abinda ba zai yi mustahabbi ba sai ta hanyar shi ya zama mustahabbi ashe kaga tawakkali yana cikin al'amura na addini wani yazo ya ce tawakkali wani abu ne da na muƙami ne na amma wannan kuskure ne ci wa zahidu fiha zahidu fi ma yuhibbu Allah wa ya'muru bihi wa yarda wanda duk zai zai yi zuhudu zai guje wa tawakkali to yana guje wa abinda Allah yake so yake umarni da shi kuma yarda da shi to shine yasa mala ya so yayi mana ta'aliki akan menene zuhudu zuhudu ba shine ka guje wa abin da yake Allah ya yi umarni da shi ba ka kiyinsa ka ce wannan ne zuhudu a'a az zuhudu al-mashru' huwa tarku ar-raghbati fi ma la yanfa'u fi ad-dar al-akhirah ce menene zuhudu kalmar zuhudu kalma ce da kuke jinta wasu suna tutiya da ita wanda kuma aka yi mata mummunar fassara aka ba ta mummunar ma'ana ba a fahimce ta daidai ba aka rika tabar gaza da sunan zuhudu wanda kuma zuhudu a shara'ance abin da yake nufi shine ka bar kwaɗayin abin da ba zai amfane ka a lahira ba abin da duk ba zai amfanar da kai komai a lahira ba kada ka rataya zuciyarka da shi wannan shi ake cewa zuhudu tarku raghbati fi ma la yanfa'u fi ad-dar al-akhirah wa hiya fudul al-mubah allati la yusta'anu biha ala ta'ati Allah shine bar abin da yake rara na mubah rara na halal wanda ba zai taimaka maka akan biyayyar Allah wannan shine zuhudu za mu ga ba wai zama cikin datti ko cikin talauci ko cikin tsiraici ko da yunwa shine zuhudu ba wasu ɗauka mutum ya zauna cikin datti da ƙazanta shine mai zuhudu ko mutum ya zauna cikin talauci baya neman na kanshi ci ba zaune shine mai zuhudu ko mutum ya ɗauka sa kaya waɗanda suke marasa kyau marasa kyan gani wanda suke da datti da kazanta har ma ana cewa daga cikin falalar wasu waliyai da ake faɗa aka ce shi idan ya sa kaya baya ainihin cirewa sai sun diddige sai diddige sun narke a jikinsa sanda ya canza wasu to sai a shi yana tafiya tsirara ciki wannan wai shine wani ya tutiya ko aka yi tutiya da karamarsa aka ce kayan da ya sa kaya sun shekara goma sha biyar a jikinsa bai canza ba hula kuma da ya dora a kansa har sai da tsutsa ta fara zuba daga kan. wannan duk ana faɗar irin karamominsa wannan karama ce haka wannan ƙazanta ce da ne ba ya da alaƙa da addini ko ta kusa ko ta nesa to ka duba cikin littattafan karamatul auliya za ka ga irin wannan a faɗa maka cewa wane ya shekara arba'in kullum baya cin yankin gurasa ɗaya shekararsa arba'in ko a ce maka yana daga cikin zuhudu kada ka ci abinci sai ka kai wani matakin da idan ka tofar da ya guda ba zai hau ba saboda babu wani maiko a jikin yawon naka idan ka har ka zubar da yawu kaga guda ya hau kai to da saura tukunna sai ka ƙara ba da lokaci to aka ɗauka wannan shi ne zuhudu sai ga mutane da datti suna yawo cikin a ce waliyai ne ana faduwa ana neman tabarruki da su wataƙila a katsina ba ku da su sosai amma wajen suna nan wani ma mahaukaci ne ya yi duku-duku da hauka saboda an ba shi irin abin da suke cewa tarbiyya. an sa shi a ɗaki an yunwatar da shi an kishantar da shi ya wahala ya jigata tun yana da ɗan tsauran hankali har ya ce ya haukace aka fito da shi a haukace aka ce ya ga Allah saboda haka shi ya yi wasuli don haka tun da ya haukace ka gaba maganar tsafta kuma ya eh, ta yawo cikin datti ya kwana cikin kwatami kashe gari kuma a ganshi a fada a gaishe shi a ce wannan yana da karama yana da walittaka a gurin Allah to gaskiya wannan ba da alaka da addinin Allah alaka ta kusa ko ta nesa fito da irin wannan abubuwa da sunan addini yakar addinin ne cutar da shi kansa addinin ne shi yasa makiyan Allah waɗanda suke ganin irin waɗannan suna irin wannan abubuwa da sunan addini sai suke ɗaukan addinin musulunci addinin ƙazanta ne addinin gidadanci ne da kidahumanci da wauta da hauka saboda haka ya gan shi shi tsatsawo ya ga wancan kuma bakinsa da gaje da gaje da goro an ce masa shi ne ma yake wakiltar addinin kaga wannan duk mummunan fahimta ce da ma'anar zuhudu zuhudu baya cin karo da wadata saboda haka aka samu masu wadata a cikin annabawa masu kuɗi masu arziki cikin annabawa irin sa annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim annabi ne kuma wanda Allah ya bashi wadata ba talakan annabi bane inda za ku gane annabi Ibrahim mai wadata ne lokacin da ya yi baki me ya kawo musu eh faraga ila ahlihi faja'a da ajlin samin faraga ila ahlihi sadada ya yi sanda zuwa iyalansa kan ma su ji su ce in abinci za ka bari ba ba bukata sai ya yi sanda wanda ya nuna maka ya saba ma kan raba baki amma wanda za ka je ya ce a kawo maka abinci za ka ci faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hanim faja'a bi ijlin samin ya yi sanda zuwa ga iyalansa kuma bai ce da mai aiki ya je ba wannan ya nuna maka shi da kansa yake hidimar bai kirawo dan aikinsa ba ko wani yaransa ko wani hadiminsa shi da kansa ya yi sanda zuwa ga iyalansa sai ga shi ya zo da dan maraƙi sami wanda yake mai kitse kato abin kawo dan maraƙi lafiyayye bai rage komai ba ka san kai ne sai ka ce to ku da kuka sha wahala kuka abin da ai sai ku dan gutsara a sai ya dauko shi kam ya kawo musu wannan yana nuna yana da arzikin dabbobi nabi ibrahim yana da wadata amma kuma wannan bai kore masa zuhudu ba annabi ne kuma zahiri ne annabi ayyu shi ma mai wadata ne annabi dawud annabi sulaiman sarakuna ne ba ka taba ga talaka fitik kuma sarki dole yana da wani abu sarki a bushe kamas babu shi sarakunan duniya ne sarautar su ta wuce sarautar mutum ma har ta kai kan aljannu sarautar annabi suleiman ta hada hada aljannu shi zai ce ku yi ku bari duk wanda zai ce yana da damar ya sa aljani ya yi masa wani abu ƙarya yake ƙarya yake bautawa aljanin yake aljani ba za ka more shi ba sai idan za ka bauta masa ka yi masa abin da ya saba wa Allah sai za ka yi shirka amma wani ya ce wai shi ya rika wajen rukuya har aljanu ma gaya masa magunguna suke yi wallahi ya zama boka ya ce wai har aljani ba shi magunguna suke duk wanda ka ji ya fara faɗar haka ka sa masa alamar tambaya ba wanda ubangiji ya sakhara wa aljanu suke yi mata hidima fi sabilillah sai annabi Sulaiman amma ka ji wai an ce ga wani mai rukuya yana da turken aljanu a ce masa mai turken aljanu da mai turaka ko to ai ban san mai turakan ba na dai san mai turken to wannan wannan bauta musu yake yi ko dai ya zama yana bauta wa aljanun ko kuma dan dabbara ne dan ko wannan mu duba mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai wanda ya kai shi amma lokacin da aljanu suka kawo masa farmaki yana sallah wasu ma sun ɗauko gumaguman wuta suna neman su ƙona shi da shi da ya shaki wani har ya ji danshin harshen harshensa akan hannunsa sahabai ba san me yake faruwa ba sun dai ga annabi yi gaba yayi kai shi haka damka haka kuma ya dawo baya bayan an gama sallah suka tambaye shi yace gashi gashi aljanu ne suka kawo farmaki na shaƙi ɗaya hatta wajen tubar da lisanihi ala yadi sai yace walaula da'watu akhi Sulaiman لربطته بسارية ya سوار المسجد يطوف به بلدان أهل ba dan أن ɗan uwana sulaiman ba. da ya addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ba dan wannan addu'ar ba da na daure muku shi a cikin masallaci kaga annabi Sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai yi wannan ba saboda annabi Sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba saboda annabi Sulaiman ya riga ya addu'a ya ubangiji ka bani mulkin da babu wani wanda kuma zai zaina da shi sauran ubangiji ya bashi mulkin aljanu yana iya hora su ya jela su su yi masa hidima yadda yake so annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai ya kasance bai bai yi wani abu wanda yake nuna cewa shi ba ya samu mulki irin na Suleiman ce laula da'watu akhi Suleiman wannan shine laula duk da ji laula harfun tina'il li wujud inji malaman nahwu saboda wani abu wani abu ya kiyuwa saboda addu'ar annabi Suleiman daure shi din ba zai yiwu ba wani kuma ya ce yana da taraka annabi sallallahu alaihi wasallama duk fafatawa da yayi da mutanen maka da quraishawa har ma da rumawa daga ƙarshe ƙarshe babu inda ya taɓa cewa aljanu sun taimaka masa aljanun nan babu muminai ne eh sura guda ubangiji ya saukar akan su qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba kaga akwai muminai ma'ana a cikin sahabbansa akwai aljanu amma ya taba cewa aljanu ku zo ku taya ni ko a je a ɗauko min abu jahil bai taɓa faɗa ba da a ce wannan ikon kuma wani za a bashi shi bayan annabi suleiman to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ya zayyana da wannan ikon to annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba sai kawai kai ka zo ka ce kai kana da turaka ko turki wanda ɗan damfara ne shi yasa ibnu taymiya cikin wasu tafansa yake cewa babu wani wanda aljanu za su yi masa hidima su sa shi ko su hana shi ko su kawo masa wani abin amfani sai idan zai bauta musu sai idan zai bauta musu ya musu hidima shi ma to a lokacin za su abin nan a lokacin su kuma za su nemi sai a kafar cewa Allah shi yasa za ga dukkan wani boka da zai yi sihiri to sai ha haɗa da sabon Allah ba zai yiwu ba a yi sihirin ba kafirci واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر saboda haka sai da kafirci sannan sihiri zai yi babu kafirci sihiri ba zai yi ba amfani da aljanu ba zai yi ba ku duba wanda yake da ya auri matan nan 86 ah, mai auren matan nan 86 matsafi ne zalla cikakken matsafi ne shi yasa lokacin da aka kai shi fadar sarkin nufe aka ba shi alkur'ani aka ce to ka nuna inda aka ce ka auri mata 86 ka auri mata barkatai sai ya ce shi yanzu shekara ashirin an hana shi ɗaukar Alƙur'ani shekara ashirin baya baya taɓa ƙur'ani an hana shi kuma karanta ƙur'ani da haka in ya zo sallah ga mabiyansa ya wuce gaba sai dai na bayansa ɗin ya dinga karatun ƙur'ani in ya gaba shi ya yi rubuta da wannan ne su aljanin su kuma suke masa hidima su dinga kawo masa kuɗi ba a san daga ina suke abin nan suna tafi kuɗin jama'a suna kawo masa an ce kawai da ya sa hannunsa aljihu zai dinga fito da a aljihun rigar da aka kawo ta sabuwa zai ɗauko kuɗi ya biya tela kullum zai fito ya yanka sa ya raba mabiyansa ya ba su labarin an yi isra'i da shi an zo ubangiji ya aje shi akan al'arshi sai jibrilu ne yake gaya masa haka jibril ne yake masa wahayi to wannan abun kan ku yi mamaki su waɗannan aljanun da suke sato masa kuɗi su za su ba su wannan sharuɗa ɗin sai ka yi kaza hatta auren mata barkatai ɗin ma kan ku yi mamaki su suka sa kuma yana amfani ta hanyar tsafi don ya turke matan saboda yadda muka samu labari da muka je garin makotansa suke cewa dukkan ɗaki ɗaya mace shida yake sawa kaga dai ashe ba daɗi suke ji ba amma ya turke su da sihiri kuma da yake najeriya ƙasar banza ce a yaƙi ake da addini yanzu yana da lauyoyi 86 iya adadin matansa kowace mace tana da lauya ɗaya da aka bata su kutum na ya kare shi lauya 86 an dawo da shi gidansa bayan shi sarki yana so a kore shi daga ƙasarsa an dawo da shi yanzu haka mobile ne ke gadin gida? lokacin da muka wuce da mobile a gurin suna suna masa suna gadinsa ka duba irin rayuwa da ake a ƙasar nan abin da aka san yaƙi ne da Allah da manzansa da addini da lalata ɗabi'a al'umma shi ake ɗaurewa gindi abinda kuma aka san shari'a ne addini ne shi ake yaka ka duba dokokin da ake barin a cusa su a cikin kundin tsarin mulki har ba wasu jihohi suka karba suka runguma suka yadda da su dokokin da suka shafi yara ƙanana da mata da sauransu ka duba a ciki yaƙi ne da Allah da manzansa amma ana so sai an yi amfani da bawa da mulki da karfi wajen a su ko kun su. ga wasu abubuwa kuma waɗanda suke su tsara ne sannan sun saba wa hatta tsarin wato tsarin abin haƙƙin ɗan adam ɗin sun saba mai mata huɗu an ce ya danna haƙƙin ɗan adam ya tara mata barkatai mai mata tamanin da shida an ce yana da haƙƙi an ba shi lauyoyi su kare shi kuma abin bakin cikin hadda musulmi hadda musulmi cikin lauyoyin da suke kare shi to wannan ƙasa ina muka dosa anya a cikin irin wannan yanayi akwai wata ajanda da za ta iya fitar da mu daga wannan yanayi babu A ji wata ajanda da za ka sanya matukar baka sanya ajanda gyara addini ba wallahi kasar ba za ta gyaru ba matukar za a za a ci wato mutuncin Allah da manzansa ci mutuncin addini a ci mutuncin bayan Allah ya zama wannan mutum yana da haƙƙi akan wannan sannan lokacin da ake kokarin yada addini tabbaka shi kuma nan yanzu mutum bai da haƙƙin wannan to babu shakka babu kuma abin da zaka yi kasa mai irin wannan da gyaru domin zalunci in yayi yawa ubangiji halaka kasa yake wa tilka alqura ahlaknahu lamma wa ja'alna li mahlikihim maw'ida Zalar kai zalunci to ubangiji zai halaka idan bai halaka mu ba irin halakar da aka yi wa mutanen da suka gabata ta hanyar tuntukewa gaba daya su a halaka mu ta hanyar talauci da fatara da yunwa da rashin zaman lafiya muna fatan ubangiji ya dube mu da idan rahama mala yace wa zuhudul mashru'u huwa tarku ar-raghbati fi ma la yanfa'u fi dar al zuhudu na shari'a shine ka bar abinda ka bar kwadayin abinda ba zai amfane ka a dinan lahira ba wa hiya fudulul mubah shine wato rara ta mubahi ta halal allati la yusta'anu biha ala ta'atillah wacce ba a samun taimako da ita bisa biyayyar Allah wato duk abin da za ka yi wanda ubangiji ya halatta maka ka yi shi to ka yi shi idan zai taimaka maka ka bauta wa Allah ka ci abinci bakin gwargwado da za ka samu karfi wannan ya taimaka maka bisa bautar Allah ka nemi dukiya bakin gwargwado yadda za ka iya tsare mutuncin ka taimaka wa bayan Allah ka taimaka wa addini idan ka wuce iyaka wajen neman dukiya misali duk da neman dukiyar halal ce ba haram ba ne amma in ka tsananta to ka fita daga abin da ake cewa zuhudu zuhudu ka tsaya kan abin da ka tabbata shi ne zai taimaka maka bisa biyar Allah da taimakon addinin Allah muna magana akan cewa a cikin salihai a cikin annabawa akwai waɗanda suna annabawa ne kuma suna da zuhudu kuma suna da dukiya muka ba da misalin waɗannan a ciki kuma akwai waɗanda suna da talauci kuma suna da zuhudu kamar annabi yahya misali annabi isa waɗannan duk ba annabawa bane waɗanda suke da wadata sannan suna da zuhudu kuma haka nan a cikin salihan bayi kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke da wadata irin su abdurrahman ibn auf irin su usman ibn affan irin su talha ibn ubaidillah irin su zubair ibn awwam irin su mu'az ibn sa'd sa'd ibn mu'az sayyidul sayyidul aus irin su ainihin usayd ibn hudayr wadannan suna da wadata sannan kuma salihai ne zahidai ne daga cikin sahabbai akwai wanda fuqara'u ne kuma zahidai ne irin su sayyidina ali ibnu abi talib irin su khabbab ibnu al-arat irin su salman al-farisi irin su mus'ab ibnu umair wanda lokacin da ya rasu aka rasa da ma za a yi masa za a yi masa ainihin likafani waɗannan duk salihai ne fakirai kuma zahidai akwai wanda ya hada wato samahatul aghniya sannan wa zuhudul fuqara yana da wadata da kyauta da sakin hannu da ungo-ungo na masu akwai yana da kuma zuhudu na masu na waɗanda suke masu talauci mara tashi kamar shi kansa manzo sallallahu alaihi yana ya hada samahatul agniya sannan kuma ya hada zuhudul fuqara yana samu amma kuma baya ajiwa da ya samu zai rabar da ya samu zai bayar kaga bai rasa ba kamar yadda wasu suka rasa gaba daya sannan bai tara ba kamar yadda wasu suka tara irin su sayyidina abubakar irin sayyidina umar waɗannan dukkan su suna da samahatul adniya suna da kuma zuhudul fuqara to ashe kaga zuhudu ba wani abu ba wata sifa bace da take da ta'adduki da wadata ko take da ta'adduki da talauci har da za a ce wanda yake talaka shine zahidi wanda yake da akwai ba zahidi bane a'a wannan mummunar koyarwa ce mummunar fahimta ce sannan duk abin da zai amfane ka a lahira barin ta ba zuhudu bane duk abin da ka san zai amfane ka a lahira barin ta ba zuhudu bane كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما, فع ما فعله أرجح منها كما أن أبن أكي شوى الورع أزيني أزيني ولا شراعة يددشي shine kabar abin da zai cutar da kai ko abin da zai iya cutar da kai a lahira duk abin da kake da ɗarɗar da tantama a kansa shin in ka yi shi anya ko ba zai cuce ka ba shi ne abin da ake cewa shubha abin da zuciyarka ba ta nutsu da shi ba kake shakka to kai kokarin ka guje masa ka kaurace masa don kada ka je ka fada cikin abin da Allah baya so wannan ya cutar da kai a lahira wa huwa tarkul muharramat shine kabar haramun don shubuhat kamar abin da yake shubaha, abin da yake da rikitarwa abin da baka san hukuncinsa ba التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كبر حرام a inda barinsa ba zai jawo kabar abin da ya fi barinsa ba kabar haramun a inda barinsa ba zai jawo kabar abin da ke wajibi ba aikata wajibi aikata jinsin fi'lu jinsin wajibat أفضل min tarki جنس المحرمات kamar abin da yake ka aikata abin da yake wajibi shine yafi da kabar abin da yake haramu idan aka samu karo tsakanin aikata wajibi da barin haram ka zama a tsaka mai wuya ko dai ka aikata wajibi amma zai jawo ka yi haram ko ka yi haram amma kuma ko ka bar haram amma kuma zai jawo ka bar wajibi kaga nan tsaka mai wuya kake ko to abinda musulunci ya ce aikata wajibin shine a a akan barin haramun ku. haram iri biyu ne akwai ma ta hariban mutlaqan akwai kuma ma ta hariban fi halin duna hal cikin abubuwan da Allah ya haramta duka akwai wanda an haramta shi ta kowane bangare ta kowane yanayi ta kowane hali babu wani lokacin da ka samu kanka a cikin halaccin wannan abu akwai kuma abin da an haramta maka shi a wani lokaci ban da wani lokaci Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun abubuwa guda uku da Allah ya faɗa anan haramcin su haramci ne na gaba daya babu wani lokaci da suke halatta shirka da Allah zalunci da kuma ainihin alqawlu ala Allah bil ka faɗi magana ba da ilimi baka jingina wa Allah waɗannan a kowane lokaci haramun ne tun lokacin da ubangiji ya halicci duniya har Allah maɗaukacin sarki ya naɗa ƙasa ba za a taɓa samun wata shari'a da za ta halatta ɗaya daga cikin ukun nan ba a taɓa samu ba za a samu ba wannan tahrim ne tahrim mutlaq na kwata-kwata na gaba daya akwai abin da an haramta shi fi halin duna hal an haramta maka cin mushi an haramta maka shan giya an haramta maka cin najasa misali amma akwai sanda zai iya zama halin ko ba haka ba idan mutum yana tafiya yunwa ta gallabe shi ya zama na babu abin da zai ci sai mushi idan ba haka ba kuma ya mutu a nan yana tsakankanin abubuwa biyu bainar tikabi muharramin ko kuma tarki wajibin akwai wajibin da yake kansa shine siyanatu nafsi Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ubangiji ya wajabta maka ka tsare rayuwarka wannan aikin tsare rayuwarka wajibi ne to kuma ya haramta maka cin mushi a nan sai shari'a ta yi sassauci kada ka bar wajibi wanda shi ne tsara rayuwarka ka ki cin mushi a cin mushen don ka tsara rayuwarka an fahimta kaga anan zaka aikata abin da yake haramun ne saboda kada barin aikata haramun din ya jawo ka talwatar da wajibi wanda shine tsare ne tsara rayuwarka haka nan da zaka ji kishi a gurin da babu abin da zaka sha ka kashe kishin ka sai giya giya haramun ce ko ba haramun ba haramun ce kaga anan wasu daga cikin malamai suka ce ka sha giyar domin tsare rayuwar ka wajibi ne a kanka kada barin wannan harafin ya sa ka salwantar da wajibin da yake kanka imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ya ce ba za a sha ba saboda giya ba ta kashe kishi kun ga ashe abin da ya sa shi ya hana dan ba za ta kashe kishi ba ma'ana wanda yake ganin za ta kashe kishi zai iya cewa ashe ko haka nan da a ce babu abin da za ka sha sai fitsarinka Allah kiyaye kaga najasa ce najasa ce haramun ne mutum ya sha bawalinsa ko bawalin wani ko ya sha ruwan kwatami wannan najasa ce haramun ne ubangiji ya halatta mana tayyibat ne ya haramta mana khaba'i to idan ya kasance mutum ya samu kansa cikin wani yanayi ko dai ya halaka saboda kishi ko kuma ya sha najasa to anan shan najasar ya zama masa wajibi domin wajibin tsare rayuwarsa an gane ko sauna haka akwai lokacin da zai iya zama wato ainihin halalle akwai lokacin kuma da zai iya zama haramun ne akwai lokacin da zai zama haram ne wani lokaci ya zama halal ne waɗannan su ne abin da suke zama tahrimun su ba tahrim ne mutlak ba ba a haramta su gaba ɗaya ba an haramta su ne a wani lokaci zuwa wani lokaci wannan shine abin da ibnu taymiya ke ishara zuwa gare shi a nan yace barin haram da shubha wanda barin ta ba zai jawo barin abin da aikata shi shi ya fi rijaye ba kamar wajibai saboda haka za mu ga shari'a babu inda ta halatta shirka don babu inda shirka take da maslaha ta kowace lahiya babu babu inda shari'a ta halatta zalunci dan babu inda zalunci ya zama yana da maslaha yana da amfani ta kowace nahiya za mu ga babu inda shari'a ta halatta alƙawlu ala Allah bila ilm to shi yasa ubangiji sai ya takaita haramci haramu a cikin abubuwan nan guda uku yace qul kace inna ma adatu hasrun ne kamar kace babu haram sai waɗannan guda uku din to ina sauran haram haram suka shiga malamai suka ce ana nufin al-muharram tahriman mutlaqan saboda haka abinda aka yi abinda ba zai shiga cikin nan ba damun baya ciki abinda yake tahrimin sa ba mutlaq bane damun bai shiga ciki ba don haka wannan shine abin da ake kira alwara ka bar abin da yake zai cutar da kai a lahira in an ce menene zuhudu zuhudu ka bar abin da ba zai amfane ka ba a lahira wara'u tsantseni shi kuma ka bar abin da zai iya cutar da kai a lahira da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wannan yace dan Allah menene hukuncin wanda ke aiki a local government amma bai zuwa aiki kuma duk wata za a bashi albashi ya karba halal ya ci ko haram yake ci haramun yake ci mutumin da ba zai yi aiki ba kuma a bashi kuɗi akan yayi aiki wannan haramun yake ci babu ko shakka wannan kuɗin da ake bashi ana bashi mukabilin aikin da aka ɗauke shi ne a kai kuma aikin nan da aka ɗauke shi a kai aiki ne na al'umma bai yi wa al'umma aiki ba kuma an ɗauki kuɗin al'umma an bashi da sunan ya yi musu kaga babu shakka wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzonsa ya ha'inci mumine ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ya ha'inci amanar da aka dora masa ubangiji ya haramta wannan ya hana wannan don haka wanda yake wannan ya san cewa abin da yake ci dukiyar al'umma yake ci ba bisa haƙƙi ba ya tuba ga Allah ya daina abin da ya san ya ci yayi lissafi ya yi aikin al'umma da su ba wai zai ce ya mayar da su local government ba don ya mayar da su local government cinyewa za a yi ya mayar da su ne hannun wasu wanda za su zama su ma zaliman ne kamar sa a sai yayi wani aiki da al'umma za ta amfana ko ya bayar taimako inda za a yi abin da al'umma za ta amfana da shi wannan kuma ya ce ni da dan shi'a ne amma yanzu na gamsu da irin hujjojin da aka bada amma game da mu'awiya da aliyu ban gamsu ba sosai saboda shi aliyu shi aliyu ai khulafa'ur rashidun ne amma shi muawiya ba shi bane ne yake nufi eh, baya cikin su to wannan rikici ai kamata ya a ce ya bi abin da aliyu ya ce saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to muna yi maka barka da murna muna taya ka farin ciki da Allah ya raba ka da bakar kaya yasa ka gane addini na kwarai dan burbushin da ya rage maka insha Allah shi ma ubangiji zai raba ka da shi mun san duk sanda wani yayi hijira daga wata wani addini ko wata akida yakan dawo da dan sofa ne na wasu abubuwan sai a hankali wannan ba zai hana a ci gaba da yi masa bayani ba tunda da yanzu abin da ya shafi mu'awiya shi kadai ya rage to insha Allah shi ma za ka gane na farko dai na san tunda yanzu ka zama ahli sunna ka yadda cewa sahabban manzo Allah suna da falala kuma suna da haƙƙi a kanmu wannan martaba da ubangiji yayi ta bayanin ta tasu ta isa ta sa dukkan wani kuskure da za su yi ubangiji madaukakin sarki ya fi musu sun yi wa addini aiki muawiya yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince a yi wahayi su rubuta yana cikin kasabatul wahyi wanda duk irin kalai cewa da da bibiya da aka yi ta yi wajen a tara sunayen waɗanda suka samu martabar zama masu rubutun wahayi har ma da wanda sunayen nasu ba su inganta ba cikin masu rubutun waye abinda aka samu bai wuce mutum arba'in ba cikin ɗumbin dubannin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alkittani ya faɗa a cikin littafin sa at-taratibul idariya to kaga <clears throat> aka ce cikin arba'in mutum ya ya samu fitowa a cikin wannan arba'in babu shakka ya samu wani matsayi babba sannan kuma ya samu falala ta sahabbai a jumlace gaba daya yana cikin shi ma waɗanda suka samu wannan falala abin da ya shafi tsakanin abin da ya faru tsakanin su da da da Ali radiyallahu ta'ala anhu da ba ku aqida bu ahli sunna kamar yadda muka karanta lokacin da muka yi karatun wasiyatul kubra gaskiya da dacewa tana bangaren aliyu da jama'arsa bangaren muawiya da mutanen sham sun yi ijtihadi cikin abin da suka yi sun yi kuskure wannan ijtihadin ba shine ya dauke su daga ba shine ya dauke Muawiya daga matsayin sahabi ba yana nan a matsayin sahabi sa tana nan sannan sa ta sahabi kuma za ta hana a ce kuskure ya ijtihadin sa ba kaga kenan ashe ba ka da wata matsala dan an ce Muawiya ya yi kuskure bai sallama wa Ali ba kuma ka sani fa sanda ali sanda ya ja da ali a lokacin ba a yi wa ali mubaya'a ba kafin ma a yi mubaya a lokacin da ake ta cece ku ce akan jinin Usman a lokacin ya fara ja da shi kuma bai ja akan cewa Ali ne ya cancanta ya zama shugaba ba ko ba shi bane ba akan wannan ya ja da Sayyidina Ali ba Muawiya bai taba da'awar cewa shi ne ya fi Sayyidina Ali cancanta ya zama shugaba ba ya ja da shi ne akan batun jinin sayyidina Usman sayyidina Usman yana da yan uwantaka ta jini da Muawiya dukkaninsu daga kabilar Bani Umayya ne Allah kuma ɗaukakin sarki ya bashi wata dama ta idan an kashe masa nashi ya tsaya ya ga ya nemi haƙƙin wanda aka masa aka kashe masa Allah ce man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wannan shine abin da ya karfafi shi sai da muawiya Allah kara masa yarda yake ganin shi yanzu shine yake da haƙƙin ya ce ina waɗanda suka kashe sayyidina Usman sannan waɗanda suka kashe sayyidina Usman duk sun bi sun lafe sun makale a cikin rundunar sayyidina Ali sayyidina Ali shi kuma yana ganin matukar yanzu ba kai ya haɗu ba ba za a iya za kwakulo waɗannan mutane a tsayar musu da haddi ba suna da ƙarfi suna da makamai ai a garin Madina suka aika aikan da suka yi an rasa samun waɗanda za su iya faɗa da su har su fitar da su duk da cewa sayyidina Usman din shi kansa ya hana a yi yunkuri na a fitar da su daga Madina ya ce da a kyale suka a taba su to suka yi wannan aika aika sannan kuma suka shige cikin rundunar sayyidina Ali a wannan lokacin da ake kokarin a ga mulkin ya samu tsayawa da kafarsa ba lokaci bane da za a kokarin zakulo wani da wani da wani a tsayar musu da haddi don haka shi sayyidina Ali ta bangaren sa yana ganin eh ya kamata a yi wannan amma a samu haɗin kai sai da tuna Aisha da Talha da Zubair ta bangaren su ma suna ganin ya kamata a tsayawa da mutane wannan haji saboda cikin su babu wanda yake ja da sayyidina Ali kan cewa shine khalifa su haka wani abu ne na ijtihadi yasa aka fahi aka kasa samun fahimtar juna wannan ba shi zai sa gaba ɗaya ka tattara su ba ka jefa su a cikin kwandon shara ko ka ɗauki sayyidina Muawiya ka jefa shi a kwandon shara daga cewa duk wannan martaba kuma da aka zana masa ta zube kuma mu ahlus sunna muna lalata duk da tattafan mu da muke karantarwa abinda suke faɗa a gaskiya da dacewa tana bangaren sayyidina ali bangaren sayyidina muawiya sun yi ijtihadi amma ijtihadin sa kuskure ne wannan ko baya hana a daraja shi a kimanta shi a martaba shi a matsayin sa na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai ba bai bane ba annabawa bane sukan yi daidai sukan yi kuskure amma daidai ɗinsu ya ninninka kuskurakuransu kuma ubangiji auna ayyuka yake wanda ya yawa shi ake izina da shi ba wanda yake kaɗan ba wala Allah wannan ɗan takaitaccen bayani amma inda mutum zai zai zai samu alwasiyatul kubra a ciki ai mun yi wasu bayanai da yawa zai ƙara samun bayanai akan haka ah, na talatin da biyar ko ai ba darasi dai bane wannan matsalar to to to kamar shi ya tsaya duka yana so a yi masa bayani akan wani hadisi da dailami ya ruwaito daga anas akan yin dariya a cikin masallaci hadisin yana cewa lalle yin dariya a cikin masallaci duhu ne a cikin kabari bayan haka yana so kuma a yi masa bayani akan ibnu maryam wanda ya kirkiro hadisan ƙarya akan falalar wasu surori na ayoyin alkur'ani mai girma to na farko wancan hadisi bai inganta ba kai daga jin dailami ka san bai inganta ba kamar yadda suyudi yake cewa a cikin mukaddimar jami'u sagir jami'u sagir ya ce in ka gana ce hadisi dailami ya ruwaito to kasancewa bai inganta ba sai na ƙara bayani ba haka wannan hadisin bai inganta ba kana so ka ce abinda ake yi na dariya wani lokaci ba daidai ake yi ba ba haka ba ne. wannan hadisi ba ingantacce bane ba hadisi bane Sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sukan zauna masallaci su yi muzakarar abin da yake ya faru a jahiliya su karanta wasu ma ƴan waƙe waƙe wani lokaci ma su rika jifa da kankana a junan su rayuwa za a yi jefa jefa da kankana ba a yi dariya ba saboda ka ba daidai bane wancan kuma ibnu abi maryam sunan shi ba ana sunan shi nuh nuhul jami' ba wai ba ibnu maryam sunan shi ba ibnu abi maryam kuma babban makaryaci ne wanda ya ta kirkirar hadisai na ƙarya idan ka duba da tattafai na jarhu wacce adin za ka ga bayani a kansa ayyukan bid'a suna rusa dukkan ayyuka suna rusa dukkan ayyukan dan bid'ar ne ko kuwa in yayi wasu ayyuka waɗanda suka dace da sunna ana karɓar wannan ayyukan bida ta ba za ta shafi wannan ba abin da yake rushe ayyukan mutum shine kafirci ko shirka mutum yayi ayyukan kafirci yi ridda to wannan shine ayyukansa yake wanda shine aikin sa yake yake abin da rushewa gaba daya amma duk abin da bai kai ridda ba abin da zaka ci da shi saban Allah ne wannan baya rushe aikinsa idan dan bid'a yayi sa' an mayar mata da bid'arsa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad fa huwa rad da haka an mayar masa da bid'arsa wannan ba zai shafi sauran ayyukansa da yayi ba amma dai wannan bid'a ba a karba ba kuma an rubuta masa alhakin dan bid'a yana nan a matsayin dan bid'a matukar ne bai dawo ya rubu sunna ba kuma dan bid'a ba wai wanda zai yi bid'a sau daya ko sau biyu ko a cikin wani abu da ya istihadi shi ne ya zama dan bid'a ba mutum ya iya yin aikin bid'a ko ba dan bid'a bane dan bid'a shine wanda ka'idojin da ya gina addinin sa aka yi na bid'a ne zaka ga ya yadda cewa shehinai ma za su iya kawo wani abu da sunan addini ai aiki da shi ba wanda zai kuskure ba ya dau wani hadisi da bai inganta ba ya zata addini ne yana ta aiki da shi daga baya a iya faɗakar da shi ya bari wanda aiki da ya shi ba shi bai da shi dan bid'a ko ya ga wani abu a cikin littattafai kamar littafan mu na fiqh yanzu ci cewa sunna ta tabbata da wannan abin ya rika aiki da shi sai kuma daga baya sai ya ji cewa ai abin babu da tushe a sunna don haka dan yana yin wannan ba shi ke nuna ya zama dan bid'a abu matukar da ya yarda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yake da hurumin ya shar'anta ce ai kaza a samu lada ya yarda da wannan ka'idar kuma akan ta yake tafiya kuskure da zai faru da bangaren sa a wasu ayyukan ibadojinsa ba zai sa ya zama dan bid'a ba wannan kuma yace kafin da ya wuce kayi bayani akan insurance ce to dan Allah malam ina son bayani akan hukunci da hukunci kan halacci ko haramcin mutum ya aiki a babban bankin Najeriya wato Central Bank an ce shine baitul malik kasa kuma shi wannan banki gwamnati ce gwamnati ce daga gwamnati ne albashinsa yake zuwa wato yana zuwa daga budget din gwamnati amma kuma yana daga cikin ayyukansa kula da taimakawa ga sauran bankuna da ke mu'amala da riba idan aiki a bankin bai halatta ba to ga mutumin da ya kai shekara 25 yana aiki wajen yanzu yana so kafin mutuwa ta zo masa ya gyara wato zai bar aikin kuma da idan ya bari bankin za su rika bashi fansho ya halatta ya karbi wannan fanshon to kamar yadda muka faɗa haka yake a wancan satin mun faɗa insurance haramun ne duk da dai mun yi tafsili a nan mun ce yakan iya zama maka larura domin za a rike maka wani hakki a ce sai ka ka takardar inshora wannan daidai yake da ka kawo kaya a ce ba za ka wuce da kayan ka ba sai ka bada rashawa a nan duk malamai sun yadda za ka iya bada rashawar domin ka kubutar da kayan ka a nan ba ka bayar bane bisa zaɓin ka an kwata ne daga wajen ka bisa zalunci to haka nan shi ma wannan inshora da lokacin da zaka yi kamfani ko zaka samu wasu motoci a hana ka motsi da abin da ka mallaka sai ka ka takaddun inshoran don haka je ka yi domin ka iya kukutar da ka wannan zaluntar ka aka yi baka da laifi a ciki don kada a ce a wani an ji ya buɗe kamfani ya inshoran a ce ya yi haram yana cikin wani yanayin da ba yadda zai yi sai ya yi wannan duk to haka nan aiki a gurin da za a taimaka wa riba ko a ɗaurewa wa riba gindi da hada-hadar riba din shi ma mun taɓa yin bayani a nan duk aikin da yake da alaka da riba kai tsaye da yana da alaka da riba kai tsaye ba da bashi da riba din da biyan bashin da waye da waye wannan haramun ne kuma shi ne fatawa da malaman sunna suka suka ittifaki a kanta duk fatawoyin lijinar da'ima akan wannan suka yi ta cewa irin wannan aikin bai halatta ba mutumin da kaga yana neman wannan aikin ba shi shawara ya nemi wani idan ya kasance ya gane ya bari to shi kenan batun kuma ya ta karɓar ko ko gratuity ko wani abu wannan kuma ai kamar an gudu ba a tsira ba ne saboda haka tun da ya bari fa in tumtum falakum ru'usu amwarikum la tazlimuna wa la tuzlamun kada kuma ka ce za ka ci gaba da karɓar wani abu ko da shekara nawa ka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka tuba ka bari babu babu buƙatar ka karɓi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu mallakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in